Yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maraicen Laraba goma sha biyar ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku. Kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. a mai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Shekara ɗaya bayan mulkin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, me ya canza rayuwarku? Me kuma kuka ga ya canza rayuwar waɗanda kuka zaɓa a matsayin mukamai daban-daban? Matasa sun taka rawar gani wajen kawo canji Najeriya. Yaya rayuwarsu take a yanzu? ta canza mai suka gani na canjin rayuwa zaman lafiya ya dawo north east yan power din nan abin nan ya birge ni sosai muna nan da matsaloli sosai sosai yunwa tana damun mutane saboda idan kana zaune da lafiya lau baka da abincin da zaka ci shi ma fa wannan matsala ne daukan matasa cikin tafiyar da al'amarin gwamnati muna tahe da ayar mu ta yau daga dr sharif almuhajjir duk wanda Allah ya bashi shugabanci ko da na mutum ɗaya ne ya nisanci fifita wani akan wani ya nisanci fifita kansa akan sauran al'umma kuma ya yi ƙoƙari ya tabbatar da adalci daidai iya gwargwadonsa. Muna tafa da labarin ɗan iya wanda shi ma ya yi magana da yawun matasa. ni fa na zaɓi canji ne don mu matasa ko samari rayuwarmu ta canza alabashi ma zama abin alfahari amma wannan rayuwa ta yau kamar muna gidan yari Haka kuma muna tahe da kwalamar Ramadan daga Fatima Ahmed Musa da ke Abuja sai amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yanzu ga Dr. Sharif Almahajir da ayarmu ta yau, aya ta 26 a cikin Suratul Sa'ad. A'udhu billahi mina shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ya dawu da inna ja'alna ka khalifatan fil ardi fahkum bayna nasi bil haqqi wala tattabi'i hawa fa yudhillaka an sabilillah innal ladhina yudhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al hisab Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ga annabi Dawud mun sani cewa annabi Dawud shi ɗaya ne daga cikin annabawan da Allah ya bashi daraja guda biyu Allah ya bashi manzanta da annabta sannan kuma Allah ya mai da shi sarki a cikin al'umma saboda haka Allah yake umartar shi da cewa ya yi wa mutane hukunci akan gaskiya da adalci kuma ya nisanci bin soye-soyen ransa sannan Allah ya ce ka sani cewa idan ka bi soye-soyen ranka za ka ɓace daga kan tafarkin Allah sannan kuma ka sani cewa duk wanda ya ɓace daga kan tafarkin Allah zai samu zai fuskanci azawa mai raɗaɗi a ranar ƙarshe saboda ya manta da cewa Allah zai masa hisabi wannan aya ta zo mana darasa mai yawa darasi na farko shine mu sani cewa Allah ta'ala shi ke bada mulki kuma shi ke tara wa mutum dukiya kuma shi ke ba mutum ilimi kuma al'ummar duniya ba su da iko su tambayi Allah me yasa yayi haka abu na biyu ya wajaba ga shugabanni su yi adalci akan waɗanda Allah ya ɗora musu adalci adalci ana umartan shi an umarci annabawa da shugabanni duka da su adalci akan akan al'umma baki ɗaya ba abin ba a yadda mutum ya bambanta mutane akan adalci ba saboda bambancin soye-soyen ransa ko kuma bambancin addininsa ko kuma bambancin al'ummarsa ko kabilarsa da sauransu wala tattabi'il hawa kada mutum ya bi san ransa bin san rai shine ka fifita kanka akan sauran al'umma ɗaya na biyu ko kuma ka fifita iyalinka akan sauran al'umma na uku ko kuma ka fifita ƙabilarka akan sauran ƙabilu na hudu ka fifita garinka akan sauran garuruka ko ka fifita ƙasarka akan sauran ƙasashe ko ka fifita addininka akan sauran addinai akan abin da ya shafi ɗan adam ana iya fifita kai wajen wasu abubuwa amma hakkin ɗan adam mutum idan ɗan adam ne Allah ta'ala ya umarci annabawansa da masu mulki duka su yi musu hukunci akan matakin su mun kasancewarsu na 'yan adam wannan shine zai kwadaitar da mutane zuwa shiga addininka kuma shine zai kwadaitar da mutane zuwa ga aiki na gari ko da ba sa addininka idan mutum ya bi son ransa zai ɓace daga kan tafarki na gari ta ya ake gane mutum wanda ya ɓace daga kan tafarki na gari shugaba wanda ya ɓace daga kan tafarki na gari ana gane shi ne ta hanyoyi guda shida farko yana rasa nasara akan duk abin da ya saka a gaba na biyu yana tara yawan abokan gaba duka ko ina sai mutanen su ta gaba da shi su ta kyamarsa na uku ƙaryarsa tana bayyana a cikin al'umma cikin lokaci ƙanƙani na hudu yana jawo wa al'ummarsa bayan ya mutu ko kuma bayan ya gama mulki yana jawo al'ummarsa cutarwa saboda idan shi yanzu shi ɗan ƙabilar kaza ne ko ɗan addinin kaza ne ya mulki al'umma ya zalunce su ko ya fifita al'ummarsa daga baya dan wata kabila idan ya zo zai rama saboda haka zai jawo al'ummarsa ci baya da cutarwa daga shugabanni masu zuwa na biyar illar son rai ana gano ta ne ga mutum yana manta lahira mutum yana manta lahira yana manta cewa Allah zai masa hisabi tun daga duniya sai a ga yanayin abubuwa kamar bai san cewa Allah zai tambaye shi akan wannan abubuwan ba na karshe na shida kenan wanda kuma shine mafi muni ranar kiyama Allah zai saka shi a wuta kuma Allah zai masa azaba mai naɗi sakamakon ya manta ranar ƙashi a nan za mu iya gane cewa shugabanni dukansu ya zama wajibi ga shugaba ya zama mai adalci a cikin al'umma dole ne shugaba ya tsaya a kan daidai kuma ya tabbatar cewa an yi adalci bai halalta ga shugaba ya zamto mai san rai ko mai san al'umma ko mai san ƙabila ba sannan kuma su talakawa wajibi ne su yi wa shugaba biyayya da nasiha akan abin da suka ga ya dace wata rana walid ibn abdulmalik khalifan musulmai kamar yadda ibn abi hatim ya rawaito cewa ya karɓi bakuntar ibrahim ibn abu zar'a ɗaya daga cikin malamin al'ummarsa sai yake ce masa ina so in maka nasiha in ja kunnanka akan wani kuskure sai walid ibn abdul malik yake ce masa shin ana jan kunnen shugaba sai ibrahim ibn zar'a yake ce masa shin ka amince in gaya maka ya ce na amince faɗi abin da kake gaddi shi ce Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa annabi dawud cewa inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa mun saukar da kai ya annabi dawud khalifa ne a bayan kasa kuma kai mutane hukunci da adalci kuma kar ka kuskura ka bi sarranka saboda haka muna kira ga shugabanninmu da al'ummar mu da duk wanda Allah ya bashi shugabanci ko da na mutum ɗaya ne ya nisanci fifita wani akan wani ya nisanci fifita kansa akan sauran al'umma kuma ya yi ƙoƙari ya tabbatar da adalci daidai iya gwargwadonsa kuma ya sani cewa Allah zai tambaye shi ranar ƙarshe akan me yasa kaza ya yi ko kuma me yasa abu kaza ya faru a zamanin zamaninsa bai ɗauki matakin da ya dace ba Allah ta'ala ya ba mu ikon yin adalci ga kawunan mu ga iyalanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon yin adalci a bayan al'umma baki ɗaya wassalamu alaikum wa Amin ya rabbi. To a shahinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa daga lokacin da aka yi zaɓe a Najeriya zuwa yanzu yaya rayuwarku ta canza? Ya kuma kuka ga rayuwa ta canza ma waɗanda kuka zaɓa a matsayin mukamai daban-daban daga shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisun dokoki zuwa kansiloli ga amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe alhamdulillahi zaben shugaban ƙasa ya mana daɗi. Mun samu canji ta hanyar tsaro inda a baya ba mu da wannan kwanciyar hankalin. Babu yawan hare-haren bama-bamai da harbe-harben bindiga. Muna ƙara yi ma shugaba Buhari watan alheri. Amma ta ɓangaren gwamna gaskiya mu kam jihar Bauchi ba mu ga wani canji ba sai dai addu'a. Allah ya kawo mana sauƙi. su kuma shugabanninmu Allah ya shirya mana su ya ba mu ikon gyara ƙasar mu domin hakkin gyara ƙasa ba kan shugabanni kawai yake ba mu ma talakawa sai mun ba su haɗin kai da goyon baya bis salam sako daga Fatima ya Yahaya Gamawa to gaskiya wannan gwamnati ta rufe rijiyar ruwan zafi ta buɗe na zafin kansa misali in ka duba bangare wajen kayan abinci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda duk yadda muke tunani ya wuce nan Wutar lantarki babu ita babu labarinta, kuma an hana shigowa da janareto ƙarami. Ma'aikata kuwa sun rabu da ganin albashinsu yau wata shida kuma ga kudin jibge an karba an ajiye. To kila sai yunwa ta kashe jama'ar Najeriya za a ɗauko kudin a biya 'yan China su yi jana'izar mu. Sako daga Ibrahim Sahibi. Yau da gobe mu dai a wurin mu kamar mutum ne ya hwaɗo daga saman icce ya hwaɗa rijiya, wallahi babu sauƙi, ga baƙin talauci, ga yunwa kullum sai gwamnati ta baka haƙuri, ga bala'in duhu sai mutum ya share mako guda bai ga wutar lantarki ba. Ruwan sha sai mun saya, kuma ruwan ma kamar shayin da bai ji madara ba. Gaskiya idan an magance Boko Haram to ga yunwa nan na aika mutane lahira, sako daga Nana Khadija Aliyu. A gaskiya muka 'yan jihar Yobe mun ga canjin rayuwa ta bangaren tsaro. Kafin zaɓe ba ma cikin hayyacinmu kullum fargaba, amma yanzu sai dai mu ce alhamdulillah. Sai dai mun ga canjin tsadar kaya da rowa a gun shugabannin da muka zaɓa. Da suna ba wa talakawa sukari da shinkafa, bana ba wani zaɓaɓɓe ɗaya da ya raba sukari da shinkafa. Bana talakawa kowa da guminsa ya sayi sukari da shinkafa a nan jihar Yobe ko gashuwa. domin ruwan da ya dake ka shine ruwa sako daga buba mai goro ga Shuwa. yau da gobe a gaskiya canjin nan sai a hankali ko da yake ta bangaren tsaro mun ga canji amma ta sashen al'amuran yau da kullun abin akwai abin dubawa saboda wasu gwamnoni da 'yan majalisu ana jin daɗin mulkinsu wasu kuma ko oho da watan za ku sha ruwa lahiya sako daga bashir kabir 'yan taba a bangaren tsaro kan mun ga canji amma in ka cire tsaro ba komai komai ya durƙushe ba albashi ga ƙaruwan kuɗin kayan masarufi ga tsadar man fetur ba nefa yau muna wata ɗaya ba nefa kai hmm, sai shiru gaskiya in ka cire buhari wallahi ba canji sako daga ronald richard tola yau da gobe a gaskiya mu dai talakawan najeriya babu abin da za mu ce sai dai alhamdulillahi sakamakon canjin da muka zaɓa mun fara gani musamman a wajen sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci sai dai akwai matsala ta karuwar talauci a tsakanin mutane sannan a 'yan majalisun da muka zaɓa a gaskiya akwai marasa imani a cikinsu musamman ganin yadda wasu a cikinsu suke taɗe ci gaban da baba buhari yake son kawo wa talakawan najeriya sako daga hassan adamu khalil lallai ni dai rayuwata ta canza daga tsoron faɗin gaskiya zuwa tsage gaskiya komai ɗacinta amma idan ana maganar waɗanda aka zaɓa ba za mu ce komai ba saboda mun dai ga canji a wurin shugaban ƙasa. Mu dai a jihar mu ta Kebbi, zahirin gaskiya mun yi dace da gwamna, saboda hatta ma wasu ƙorafe-ƙorafe da wasu jama'a ke yi a kafafen sada zumunta ko a gidajen rediyo, 'yan jihar mu ba sa yin wannan saboda mun yi dacen gwamna. A matakin kansiloli, 'yan majalisu, ciyamomi, ba abin da zan ce sai dai fatan alheri, an Halima da Jamila a sharuwa lafiya ina tare da ku a ko da yaushe. Sako daga Abdullahi Muhammad mai yama. To muna godiya sosai. Uzairu Ma'aruf mai ruwa ya ce yau da gobe dukkanin shugabannin da muka zaɓa in kika ɗauke shugaban ƙasa Muhammadu Buhari babu wani to duk sauran sun je ne kawai domin azarta kawunansu amma ba wai domin talakawan da suka zaɓe su ba Allah kai mana agaji. Salam yau da gobe a gaskiya wannan canji idan aka duba wani ɓangare an samu ci gaba kamar tsaro da kuma rage cin hanci da rashawa. Amma wani bangare kuma ci baya aka samu kamar wajen samar da kayan more rayuwa da samun tsadar kayan abinci kamar dawa, masara, gero da shinkafa inda har ya kai kowannensu ya linka gida biyu ga kuma rashin wutar lantarki a wasu wurare da dai sauransu. Sako daga Hamza Abdullahi. Yanzu ga zauren matasa tare da Madina Dauda da wasu matasa Muhammad da Hafsat da Naziru da Maryam za su duba yadda rayuwar matasa ta sauya shekara ɗaya da mulkin gwamnatin Buhari. Bari fara daga hannun dama ta da Muhammad Bukar grema Yaya kake ganin kamun ludden wannan mulki na jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari ke shugabantan kasar? Ba tare da ɗaukar lokaci bai idan muka diba zan ce mutane sun zaɓi shugaban ƙasa kan abubuwa uku na ɗaya akwai tsaro na biyu akwai cin hanci da rashawa na uku aikin yi idan muka diba a yau kamar ni da na fito daga maiduguri za mu ga cewa yau duk wanda yake north east ya san cewa zaman lafiya ya dawo north east wanda yake najeriya yau ɗan arewa ya san yau zai iya sa kowane irin kaya ya kama hanya kan shi tsaye ya ji duk inda zai je ba tare da an ci mishi mutunci ba so wayannan suna daga cikin ci gaba da muka samu idan muka diba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa shugaban ƙasa ya iyakan ƙoƙarin shi yau idan muka diba abu ɗaya ake bincike kan kuɗin siyan makamai ana kashe mutane an cire kuɗi an bayar amma ba sai makamai ba kuma an ce sojoji su je su fuskanci 'yan ta'adda su je su fuskanci 'yan boko haram wanda mutanen da suke fuskanta mutum ne yake da bindiga yana da bullet sun kai mebi round 200 zuwa 300 kai an baka magazin mai 33 ko 34 ta ya za ka fuskanci shi a yau idan muka diba boko haram idan ba a cikin sambisa ba ba a jin su kuma da kullun jaridun kasar nan suna daukan boko haram sun kai hari a nan sun kai hari a can sun kashe sojoji sun kashe 'yan sanda amma yau sai gashi da kansu daga labarai majiya suna nuna cewa su yanzu ma suna so a zuwa yi sulhu da su sun su sun tuba amma kiran hankalin gwamnati kar su yarda da tuban mazuru wa'annan mutanen a san abin da za a yi musu kuma yau idan muka diba shugaban ƙasa ya sa hannu kar masu cin hanci da rashawa a hafsat zaki menene zaki ce kin gani a ƙasa a matsayinki na matashiya a wannan ta mu ta yanzu cikin shekara ɗayan nan eto eh a gaskiya a cikin wannan shekara ɗaya abinda za mu iya cewa mun gani a ƙasa shine zaman lafiya mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda yanzu zaka iya zuwa makaranta zaka iya zuwa taron biki zaka je duk inda zaka je ka dawo lafiya ba tare da kana tsoron wannan bom da za su tashi ba amma a gaskiya bayan haka akwai matsaloli masu yawa muna nan da matsaloli sosai sosai yunwa tana damun mutane yanzu an taimaka mana mun samu zaman lafiya amma yunwa fa ku tabbatar da cewa ita ma babban ciwo ne saboda matasa suna nan ba su da aiki wasu ma waɗanda suke da aikin yanzu ana nan ana ta zabge ma'aikata ana koran ma'aikata saboda haka mu matasa muna kira ga mai girma shugaban ƙasa da ya hanzarta wajen taimaka mana mun san uba ne shi kuma kamar yadda ya faɗa abokin hirar nawa ya ce mun zaɓe shi ne akan abubuwa guda uku to wa'ina abubuwa guda uku dai har yanzu guda ɗaya muka samu kuma mai girma shugaban ƙasa ya mana alkawarin cewa kamun shekara ɗaya za mu ga canji sosai mai mahimmanci amma abu guda ɗaya muka gani shine mun dai samu kwanciyar hankali babu wani akwai zaman lafiya a ƙasa amma muna kuma neman abincin da za mu ci saboda idan kana zaune da lafiya lau baka da abincin da zaka ci shi ma fa wannan matsala ne yanzu a cikin anguwoyi zaki samu yara matasa baka da daman ka ajiye abu sun shigo sun ɗauke idan kana tafiya zaka ga an wabce maka waya an wabce maka laptop yanzu an samu kwanciyar hankali na yaƙi amma kuma ga rashin zaman lafiya na samarin anguwa da suka takura wa al'umma naziru galadanci me za ka ce bisa sharhin da waɗannan 'yan uwa ka guda biyu suka yanzu ƙasa ta fara samun kuɗi ta tsa da ya kawo da harkan bbn ɗin mun gan abin da ake ghost workers an kokore su a cikin gwamnati yanzu kuma an ka karɓa kuɗaɗe wurin mutanen nan so in kika duba in kuka lura wannan social investment program da gwamnati ta kawo za a samu wa graduate na university wurin 500 ayyukan yi za a ciyar da yaran makarantar primary school miliyan biyar za a kuma baiwa 'yan kasuwa da kuma mata kudade su ƙara kasuwancinsu da sauransu so muna sa ran insha Allah cikin lokaci kaɗan maganin yunwa za a maganin shi damuwar kiwon lafiya ma shine muke son gwamnati ta sake kokari ta ga yadda za ta taimaka a tallafawa masu ƙananan ƙarfi wurin biya musu kudaden magunguna gadon kwanciya da sauransu a asibitoci sannan kuma babban magana shine mun yi magana mun zauna da shugaba ƙasa mun zauna da manyan mutanen gwamnati game da ɗaukan matasa a cikin tafiyar da al'amarin gwamnati ba yadda zai kasance a ce matasa da suka ba gwamnati suka zaɓi gwamnati misali kashi saba'in bisa ɗari a zaben nan da ya faru kuma a cewa har yanzu ba mu samu ko da kashi talatin ba ne a cikin gwamnati bai yiwuwa gaskiya saboda alkawari ne tsakaninmu da gwamnati za mu ci gaba da bashi duk wani irin gudunmawa da yake bukata kuma muna nan muna mishi addu'a Allah kara mishi lafiya kuma ya bashi daman cika alkawarka da yawa kasar to maryam barin zo gare ki dukkan wa'annan sharhi da aka yi a yanzu kina ganin shin matasa sun dan amfana a ciki ito ba zan ce kwata-kwata matasa ba su amfana ba amma a bisa la'akari da yadda ra'ayoyin matasa yake yau da gobe da kullum muke ji a social media gaskiya zan iya cewa da korafi da yawa da akwai korafi da yawa da matasa suke ganin ba a tafi da su yadda ya kamata a tafi da su ba duk da irin rawar da suke ganin sun taka sosai a cewa waccan gwamnati ta sauka wannan an samu sabuwa domin a samu sauyi ina ganin cewar general buhari da ya zo ya samu matsaloli da yawa wadda wancan gwamnatin suka bari wanda yake sawa wani abun ma bai yi tunanin zai same shi ba ya zo ya samu wanda yake janyo koma baya a abubuwan da yi alkawari zai yi din kamar da tallafa su matasa sannan kuma zan iya cewa na 'yan power din nan abin nan ya burge ni sosai kuma ina kyautata san kamar yadda yar uwata Hajiya Hafsat take magana cewa um, ɓata gari sun yawa saboda babu aikin yi ina ganin kwanan nan wannan abu zai wuce fa saboda abu ne na tsari sosai da ya fito da za a tabbatar an taimaka matasa kuma dama abin sha'awar ma shine domin mutane yan shekara 18 zuwa shekara 35 kin ga ku gaba ɗaya wannan ya wannan ne akan matasa saboda haka za a koya musu abubuwa da sana'an da za su yi ba ma sai sun da gwamnati ba za su koyi sana'o'in da za su yi wanda gaba ɗaya rayuwarsu zai iya taimaka musu kuma su taka rawar gani a cikin kasan nan da kuma eh, kasuwanci na wajen ƙasar nan ma haka muke fata yau ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka dan iya ma ga labarin shi isa lawal ikara za mu je da ganin ɗan iya zaune jigum na san yau akwai magana a bakinsa na ce ɗan uwa me cikin kwano nan gaban ka na kana ta faman lasa ya ce bari kawai na ikara kasan batun ciki fa ni ba na wasa kuma gashi bana da alamu mun faɗa tarkon 'yan siyasa don ko lokacin yakin neman zaɓe su suka dinga kawo mana nesa kusa suka ce da zaran sun ci zaɓe za su magance matsalolin wannan ƙasa amma tun bayan lashe zaben nasu kawai sai jin daɗi ke ta ƙara yiwa ta talaka nisa maimakon tun da canji suka ce za mu gani mu samu sauyi a dukkanin sassa shi yasa fa nake ganin ko da ma suna nufin canjin da muka zaba zai kare ne a kan su shugabannin da muka dasa na ce a'a dan iya aiko za ku ga canji sai kun kara hakuri. saboda na ji 'yan siyasan kan ce shi canji fa baya zuwa cikin sauri dan iya ce dakata na karkar in katse maka hanzari ni fa na zaɓi canji ne dan mu matasa ko samari rayuwarmu ta canza alabashi ma zama abin alfahari amma wannan rayuwa ta yau kamar muna gidan yari alhalin su shugabannin suna ta walwala sun bar masu jaki akan kuturi don fa ka san an ce mu da muke zaɓe mu ne gaban waɗanda muke zaɓa a irin wannan tsari saboda haka idan ma wasu shugabanni na ta murna ne don sun ɓuya a bayan buhari to kan mage fa ya riga ya waye don ko shekarar 2019 sai kowa ya fito sarari na ce i to kuma fa ɗan iya kai ma kayi magana magana don a tsari irin na demokaradiyya ba a yi wa talakan da ke zaɓe rikon kaina. don kuwa tsarin shi ne mai gida kuma ya zama dole duk wani mai neman kujera ya bi shi cikin lumana idan kuma aka yi rashin sa'a bayan zaɓe shugaba ya ci ma talaka amana to talakan fa ka iya dawo da shi gida don duk wanda ya yi maka dare baya so a ce ka yi mai rana saboda haka harkar siyasa babu dalilin yi wa talaka barazana idan shugabanni suka yi abin da ya dace ce to talaka zai bar su kan kujerar da ya zaɓe su su zauna idan kuma sun buge da burintu ko barna to za su gani a ƙwaryar su ranar da duk aka fita aikin ga yauna wato ranar dai da kowa halin shi ne zai fishe shi domin halin ne kawai a ranar za a auna dan iya ce to ai shi yasa na i karkaji na ce kan mage ya waye don ka san ko kafin shekaru hudu su kare zaben ya zagayo ai akwai kiranye kaga idan wakilanmu suka buge da nanaye sai mu bi su da sannu ɗaya ɗaya bayan ɗaya mu rairaye mu zazzaɓe masu kyan sauran bara gurbin kuma mu yi musu juye idan kuma ta kai ga sun tsallake ta rakunar mu har ranar zaɓe sai mu bi ƙur'unmu mu janye don kuwa ta bayyana yanzu wasu shugabannin sun bi jirgin canji ne kawai mu ko sun ban mu muna ta hawaye domin kuwa mu muna ta wahala ne su ko ga su can guraren tarurruka suna faman raye-raye amma dai Allah kai mu shekarar 2019 kuma ya sa muna raye ranar ne shugabanni za su gane Shin ko talaka ma waye. Su ce wai kishin Yanzu kuma ga kwalamar Ramadan daga Abuja daga madafin Fatima Ahmed Musa. Eh? sunana fatima ahmed musa daga abuja Yau ni ce tare da ku a cikin kicin ɗin namu. Abincin da zan yi yau shine tafasasshen ogere ko kuma manyan ayaba da aka fi saninsa da plantain. Za a ci shi ne da miyan koɗa wato kidney sauce. Da farko uwar gida za ta samu ogere guda uku waɗanda ba su riga sun nuna ba. Ta samo koɗa curi ɗaya sai kayan miyan ta kamar tumatir, tattashe, albasa da man gyaɗa cokalin miya biyu da gishiri da abin da zai karin ɗanɗano. da farko uwar gida za ta yanka ogedanta gunduwa gunduwa gunduwa gunduwa kamar yadda nake yin nawa bayan ta ɓara ɓawon waɗansu kuma da ɓawon suke dafawa sai ta kawo tukunyanta wankakke ta ɗaure shi ta ɗaura a kan murhu bayan ta ɗaura a kan murhu ta wanke ogedanta da ta yanka ta zuba a cikin tukunyan sai ta kawo ruwa kofi uku ta zuba ta ɗan sa gishiri ta rufe shi ta bar shi ya tafasa kamar tsawon minti talatin saboda ya nuna uwar gida sai ta koma gyaran kayan miyanta tumatir albasa da tattashe ta ciccire hanci da 'ya'yan da ke cikin tattashen sai ta niƙa shi a injin ɗin blender sai ta jajjage shi da blender jajjage za a yi ba nikan miya kamar stew ba jajjage saboda ya dan samu dan raguwan sabila da jajjage ne ba sai an bashi ya dade yana nika ba bayan ta gama jajjagen nata sai ta daura tukunya ko frying pan ko wani abu a kan wuta ki kawo man gyaɗa cokali biyu ki zuba sai ki zuba kayan miyan da kika jajjage a ciki ki sa mishi wuta ki bar shi ya tafasa bayan ta zuba ta sa kayan miyanta a wuta ta ringa motsawa da cokali sai a ringa motsa kayan miyan tana motsa shi tana motsa shi har tsawon minti goma sai ta ɗauko koɗinta curi ɗayan nan da ta ɗauko shi ma su wanke su wanke shi sosai bayan ta ɗaure shi kuna ji miya na ya fara soyuwa sai ta zuba shi a cikin kayan jajjagen nata da ke kan wuta ta ɗan sa ruwa rabin kofi ta sa gishiri ta bar shi ya yi tafasa na minti goma sha biyar ta sauke sai ta marmasa dunkulen ɗanɗano ɗaya don ya ƙara ɗanɗano wannan abinci yana da kyau a wannan lokaci na azumi musamman ma masu ciwon suga a ci daɗi lafiya. Jamila. Mm, mm, mm. Masu mu da ke biye da mu a Facebook sun yi rubuce-rubuce. Ga wani Apagudala ya ce har gobe Boko Haram suna kai hare-hare. Sannan ya ce Buhari bai yi komai ba sai dai ya kawo mana wahala a ƙasa. sai kuma abba ibrahim goddo ya ce ni kam alhamdulillahi domin wannan zan yi sallah a gida saboda tsaro sai dai muwa allah godiya amma a jihata ta zanhara a kai shugabannin jihar kasuwa domin babu mu a zuciyarsu sai hamza ɗanbata ya ce siyasa a najeriya ta fara samun tsafta talaka ya fara sanin ciwon kansa kinji mm. to sai haruna muhammad da ya yi wata addu'a ya ce ya allah idan baka yi ba babu mai hidda mu daga cikin wannan hali ya allah ka ji kukanmu ka tausaya mana ka hidda mu daga cikin wannan mawuyacin halin ya allah ba don mu ba ba don halin mu ba don alhormar watan ramadan amin wannan addu'a ce sosai sosai sosai da fatan Allah ya karbi wannan addu'a kuma ya ya amsa dai ya biya bukata amin yawa to iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Aiden Otku Halima Jimro ke sallama da ku ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya yan siyasa kuma kun gaba maza da mata yau sai ku yi duba